Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Juma'a sha tara ga watan Sha'aban, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da takwas ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na 39 kitabu salam ƙarƙashin babu ta'un wa tiyara Walkahana والكهانة وغيرها باب bayani بياني أكن annoba, da kuma الطيرة شمبي sai alkahana sai bokanci domin annoba kamar yadda muka yi bayani a baya musiba ce da Allah maɗaukin sarki yake saukar da ita a garin mabiya da kuma ‘yan tawaye waɗanda suke wa Allah maɗaukin sarki biyayya kai tsaye Allah maɗaukin sarki in ya so ka iya jarabtansu da annoba domin ta zama kankara ga zunubansu haka Allah maɗaukin sarki na iya saukar da annoba a garin ‘yan tawaye da madokokin shi domin wannan ya zama ƙarin uquba ta kusa kafin uquba ta nesa uquba ta dindindin Allah maɗaukin sarki ya kiyaye sannan in annoba ta sauka a gari mutumin kirki da na banza duk za ta iya ta shafe su domin ta zama kankaran zunubi ga mutumin kirki ta zama tabbatar da uquba ta dindindin ga mutumin banza annoba na iya zama kankaran zunubi na kusa ga mutumin kirki a lokacin da mutanen da suka ga a aiwana na Allah ne to kuma ga annoba ta kama shi a irin wannan lokaci sai zama abun surutu ya zama abun tsegumi da abubuwan da suka yi kama da haka to wannan ma wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin kankaran zunubi da Allah maɗaukin sarki kan mabawa Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu sannan dangane da abin da ya shafi tsiyara mun tattauna a kanta shine camfi wanda da yawa-yawan mutane kan camfa abubuwa wanda ba su da wani fa'ida na camfa shi ce in za ka yi tafiya ko wani abin da ya kama da haka kaga kuturu ko kaga kaza tafiya za ta wabi ko ka fito kaga tsoho ko ka fito kaga tsuntsuwa iri kaza ko abin da ya kama da kaza duk wannan jama'a bai dace ba sai abin da ya shafi bokanci za ka yi tafiya sai ka je wai an duba maka wai taurari suna gidan nawa ne taurari suna ina ne wai shin tafiyan nan akwai sa'a shin kasuwancin nan da za ka fara shin za ka fara ta da farar kafa ce wacce da za ka aura shin mai farar kafa ce ko koyaya duk waɗannan abubuwa jama'a tsaface-tsaface ne wanda bai halatta musulmi ya sa kanshi a ciki ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko abokina yake gaya min wai an ba shi magani ne zai yi wai amma ya samu nonon bakar akuya sannan ne zai amfani sannan maganin ya yi na ce to an dai bar tauhidi an kama hanyar shirka da haka a dai a hankali kuna gane wannan da kyau duk waɗannan sharaɗa da waɗannan ƙa'idoji sun fi kama da sharaɗa da ƙa'idoji na bokaye domin bayan da za a yi mutum ya zo yana sa irin waɗannan sharuɗa kuma bai samu sharaɗi ko ɗaya a cikin littafin Allah da ya samu izinin yin waɗannan sharuɗin ba kuna gane wannan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce hadisu abdurrahman bin aufin an abdullahi bin abbasin anna umar bin al-khattab radiyallahu anhu wannan hadisi hadisin abdurrahman ɗan auf ne wanda Ibn abbas ya ruwaito daga gare shi cewa lalle sayyidina Umar dan Khattab Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda kharaja ila Sham sayyidina Umar ya fita zuwa ƙasan Sham Mala ya ce, Fi rabi'in al'akhir wannan tafiyar rangadi da Sayyidina Umar ɗan Khattab ya yi, shi ne a watan rabi'in al'akhir, sanata thamani ashar, lokacin hijiran annabi tana da sha takwas shekara goma sha takwas mali ce ta faƙaɗu fiha a hawalin ra'iyya a wannan tafiyan da ya yi ya fita ne saboda ya je bincike halin talakawan shi mana ya yi fita ne irin na rangadi wa kana ta'onu al-musamma bi ta'un amwas to a daidai wannan lokaci sai ya zama ana fama da fitinan annoba da ta shahara da ake ce mata annoban ame amwas kamar yadda akwai shekaran da aka cutan bushiya ko wannan ya shahara da wannan misalin wannan kis alaihi shine sayyidina Umar ya fita tattaki saboda bincike dangane da hawalar ra'iyya ya binciki yadda talakawan shi suke abin da ya kamata ga shugabanni su rika yi kenan wannan shine haƙƙi na farko tukuna da ke kansu unguwa unguwa haka za su wanko ƙafa su zo bari mu fara da na kusa haka kawai kuna zaune sai sarki sai ya zo ya kafa kujeran sha a kofar gidan mai unguwa sai ce tun mutanen unguwan su zo zai gana da su kuma a bisa tsari dattawa su zo duk abin da ke damunsu su faɗi wannan yana fama da cutar fitsari wannan yana fama da ƙaba wannan yana fama da kaza ko me su faɗi sannan me ke damunsu dangane da matasan unguwa me ke damunsu dangane da matan unguwa mai ke damunsu dangane da hanyoyin ruwa da sauransu duk su faɗi sakataren sarki na rubutawa sai a sallama dattawa ɗan alherin da aka ƙullo a ɗiba a basu sai a ce ina waɗanda suke su kuma ba su sa tsofaffi ba suna tsaka-tsakiya manyan gari dattawa kenan kasa akwai tsofaffi akwai dattawa sai dai wai ba haushe lokacin ya ce tsoho yana nufin mutumin banza mun gano wannan da kyau ko to ba haka ba ne, a wannan tsarin yanzu ya wuce haka muna son mu kasa mutanen ne to waɗannan in sun zo su ma za a yi masu irin wannan bincike na keke da keke kowanne kuma ya buɗe baki ya zance ya faɗi damuwan shi duka sannan ya rubuta sannan sai a ce ina matasa su ma a ji nasu a rubuta mata fa wakilansa suna ina su masu bi su rubuta a aji duk in ya gama jin nasu kowanne bangare sai ce to kuma wani shawara kake ba sarki ko gano wannan da kyau ko sai kuma a rubuta shawarwari na yanayin yadda za a gudanar da al'umma da sauransu yanzu sallah ya kusa duk an san mutanen unguwa kaza an san adadinsu an san wakilansu an san komi damuwansu sai a ɗiba sai a kai ma gwamnati a ce ga abin da ya kamata a yi to shine za a samu masarauta tana fanshinin ɗinta a matsayinta na masarauta za a samu talakawa suna ƙaunan saraki amma fa yanzu fa talakawa ba san amfanin sarakunan nan ba wallahi al'adun mu dai ire-irenmu daga masu shekaru irin nawa ƙasa mu ba mu san amfanin sarki ba kawai abin da muka san amfanin sarki ya hawan daushe ya hawan bariki ya kaza in za a yi taro a gayyace shi ina fatan mun gano wannan da kyau sarakunan da sun yi haka ina gaya muku gaskiya ko da tsaro ya taɓarɓare da a ce suna waɗannan abubuwan tun da ko wallahi mutanen gari sai sun zo sun ba su kariya ɗari bisa ɗari ba wani wanda ya sai taɓa masa su saboda ƙaunan cin da an matso kusa da talakawa ana jin bukatunsa kar a ce za a haɗa mutanen magumi mutanen sabuwar unguwa mutanen korin gogau mutanen gaskiya da kutukur tudun jikun korin ɗan goma waje ɗaya a'a kuma ka a kira su a bi su ne ran gadi irin abin da na umar ɗin nan yake ya je ya zauna da su ko ana cewa ga saƙon sarki to kowa zai ji kowa zai saurara domin su ma an saurare su kuma an bi su an girmama su manzon Allah ne ke irin waɗannan abubuwa sarakunan musulunci irin su abubakar da umar da usmana da ali da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa su ma duk suna irin waɗannan abubuwan amma ya lalasaf in ka ba da irin wannan shawaran da ya kamata a siye ta da miliyoyin daloli kafin a bayar yanzu sai a ce an yi zagi an yi cin mutunci muna fahimtar wannan shi yasa gashi nan ai ana tafiya tsakanin masu mulkin da waɗanda ake mulka a bankare harka ce ba ta siyasa za a yi ba harka ce na ka kubutar da kanka tsakaninka da mahalicinka domin billahil azim ba za ku tsira a lahira ba sai kun ba da ansan kowane talaka da ke ƙarƙashin mulkin ku shirya wannan billahi lazi cin shi da shan shi da kiwon lafiyan shi da sana'an shi da kaiwa da komowan shi wallahi sai kun yi bayani sai kun yi bayani akan addinin shi sai kun yi bayani akan dukiyar shi sai kun yi bayani akan hankalin shi sai kun yi bayani akan nasabar shi sai kun yi bayani akan jinin shi waɗannan abubuwan sai kun yi bayani dalla dalla kuma ya kamata in malaman ku na Allah ne su tsaya su gaya muku wannan karara babu fadanci babu tsoro da shakka da gudun me zai je ya komo na abubuwan da za su rasa na ababen kwaɗayi da kuke ba su jama'a mun fahimci wannan da kyau ku abin da ya sa mu ma muke iya faɗin wannan maganan don ba abin da ya haɗa mu da ku ne wallahi azim ba mu buƙatan abin hannunku don muna na buƙatan na Allah ne abin da muke so ku ba ku da shi abin da kuke da shi kuma mu mun ce ba masu ku kuɗi kuke da shi da mulki da kaza da kaza mun ce ba mu san naku na Allah muke so abin da kuma mu muke so ku kuma ba ku da mu aljanna muke so Allah ne kaɗai ke da ita abin da kuke da shi na barazana bai tsorata mu domin ɗauri kuka iya da kisa mun kuma abin da muke tsoro a namu ɓangaren ba ku da shi shine muna tsoron wuta ne na Allah kawai shi sa Allah kawai muke bi in gaskiya ta zo za mu gaya muku ƙarara wannan maganan da a ce muna da iko da dama da za mu iya ganin adna hakimi to da shi za mu iya zuwa mu gaya mai mu ce isar da saƙo amma in ka je a matsayinka na malamin addini na ahalus sunna sai sun wulakanta ka sun ci mutuncinka a gaban duk wani malami a gaban duk wani ɗalibi a gaban duk wani mafadi a gaban duk wani ɗan iska da ke wajen sai an ci mutuncinka muddin an gano kai ahalus sunna ne in ku ba kana rawa ne da bazansu a matsayin kai munafikin ahalus sunna ba za su taba sauraron ka su girmama menene ka zo da shi ba to cin da abin haka yake mu kuma wajibi ne mu isar da sakon Allah to in mun samu gaba a mimbari sai mu fada ƙila ba maki yan rahoton ku sai je sai su kai muku in sun kai muku kuma a bankare wannan ruwanku da su in sun kai muku yanda yake wannan kuma ruwanku in ma ba su kai muku ba mu dai mun fita har ga Allah ranar tashin alkiyama za a sa wannan tape din za a hisabi a kan shi in mun faɗi ne da nufin cin mutunci Allah ya saka muku in mun faɗi ne da nufin gyara kuka ki ku ɗauki gyaran kuka yi fushi Allah ya saka mana haka Allah madaukin sarki zai waɗannan abubuwan amma dai ga na Umar yana fita ran gadi to kuma dole ne shugabannin musulmi su rika fita ran gadi kuma ba kawai a zo a wuce garuruwan mutane da doki ana nuna masa alfahari suna yawo babu tufafi suna yawo matansu babu zannuwa suna yawo 'ya'yansu cikin dauɗa almajirai babu kayan sawa amma ɗibi kaya masu tsada ana ma doki kwalliya da shi billahil azim sai Allah ya wannan dan me ba kuɗi ba kun raba ma talakawa ba a zamanin mulkin saidina umar ɗan khattabi hatta tufafin da musulmi ke sawa gwamnati ke ɗinka musu za a rarraba ma mutane za a ba su alheri za a ba su abinci za a ba su man girki za a ba su man shafawa har turaren da za su shafa wallahi gwamnati na ba su kaga nama na kaukawa wannan wallahi gwamnatin umar na raba ma talakawa baki ɗaya ko mutanen suna da dukiyan da in sun yi amfani da ita talakawan nan za su ƙaunace su za a so su a ce a fitar da su waye talakawa marasa abin hannunsa a maguma misali sai a ce mai martaba sarkin zazzaune ya aiko maku da shanu guda biyar ya ce a yi kaukawa da sallah a raba ma kowa sannan kuma a yi haƙuri ga zannuwa a yi haƙuri ga kaza ga kaza ga kaza kuma yana gaishe ku zai kawo maku gaisuwan sallah kun gano wannan da kyau ku ana nan kuma da sallan bayan an gama bukukunan sallah gaba ɗaya an je an kalli sarki an mai fatan alheri ya je ya huta kwana biyu kuma sai ya shiryo sai ya zo ran gadi ya ce na zo gaishe ku ne to kana nan wata ranar ran da sarki ya ce yana son mutanen gari kaza har ƙananan yara sai sun ce sai sun ji saboda ya riga ya gina san shi a cikin zuciyar mutane amma yanzu in aka ce a dangwala ƙura'a Allah maɗaukin sarki kaɗai ya kiyaye billahi lazi har a cikin fada muna da ƙuru'u Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu dawa ƙuru'un talakawa wannan duk namu ne to ne sai ce hatta na bi bisaragh har sai da sayyidina Umar ya zo wani waje da ake ce mashi sarar mala yace qaryatun biwadi tabuka wani alƙarya ne wanda yake kwarin tabuka in aka ce kwari ba fa gangara da ka sani ba wani kwari ne ga shi nan iya ganin ka har akwai alkaryu a wajen sai an shige su ne za a kama hanyar tabuka mina sham in an tinkari hanyar sham mala ya ce ya juzu fi sarraf wa adamihi wa hiya wa qila hiya madinatun iftataha abu ubaida ita wannan sarar din wani gari ne wanda abu ubaidata ibn jarrah ya jagoranci sojojin musulunci wajen buɗe wannan gari da yaƙi wahiyar yarmouk wannan dai garin ita ke ce ma yarmouk wal jabiya da kuma jabiya muttasilat mala ya ce wancan garin da garin yarmouk da garin jabiya to duk suna da alaƙa da juna Kamar ka ce ne tukutukur da gaskiya layout da tudun jikun da kuma kwarin ɗan goma ai duk wannan unguwanni ne wanda suke da alaƙa da juna ba abin da ya raba su ina fatan mun gano wannan da kyau babu shi dan in kana shiga kwarin ɗan goma kawai sai ka ce ka shigo tudun jikun kana shiga tudun jikun ka miƙe sai ka ji ka ce ka shigo ina gaskiya layout kana cikin gaskiya layout sai ka ji ka ce ka shigo ina ka shigo cikin tukutukur. kuma kashi ɗari bisa ɗari na mutanen da ke rayuwa a wannan wajen ƙabilansu ɗaya ɗabi'ansu ɗaya al'adunsu ɗaya addininsu ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau muttasilat suna da me kusanci suna da alaƙa da junansu Malam ya ce wa baina hawa bainal madina tsakanin wannan waje da birnin manzo talata ashara marhala marhali goma sha uku ne to ne sai yake cewa laqiyahu umara'ul ajinat na umar yana isuwa wannan waje sai sarakuna da hakimai da dagatai da masu unguwanni na garuruwan da ke kewaye da sham gaba ɗaya sai suka zo tarban shi malai ce almuradu bil ajinad huna mudun sham su ne shugabannin da aka nannaɗa domin riƙe tsarin gudanar da ƙasan sham alhams garuruwan guda biyar ne na farko akwai filistin filistin sham ne a zamanin sahabbai zamanin umar filistin gaba ɗayanta inda falastina wannan aka ce mahmud abbas ke rike da ita a lokacin dagaci take da shi ba da kai ma a naɗa mata hakimi ba kun gano wannan da kyau ku amma yanzu fafutuka yake a da ita ƙasa sannan wa urdun da ƙasan urdun urdun yanzu shugaban ƙasa fa ke gare ta fa kuna fahimtar wannan da ke ku? a wancan lokacin dagaci ne ina ɗauko muku ne a matsayin ƙa'ida na sarautar gargajiya cin da shi aka buɗe karatun don ku riga gane wayya ma matsayin wajen yake duk wannan ƙarƙashin mulkin sayyidina umar yake sannan wa dimashq da ita kanta siriyar dimashq gaba ɗaya dagaci take da shi wa hims garin homs da ake ta yaƙi gari ne babba shi ma gaba lokacin dagaci ke gare shi sannan wa ƙinsarin da garin ƙinsarin duk waɗannan dagatai suke da so shine sai suka yi ayari ga khalifa ya zo to bar a je a tarbe shi shine sai suka taho to shi ne sai yake cewa har sai lokacin da ya zo sarar sai aka samu umarawal ajnad sun tarbe shi abu ubaida ibn jarra wa ashabuhu abu ubaida da sauran tawagan shi domin shi ne babban shugaba a wannan wajen fa akhbaruhu anna al-waba qad bi ardi sham to sai ba sayyidina umar labari cewa yallaɓai alwaba'u ita ce a ta'un annoba ta sauka a wannan gari namu na sham lalle akwai matsala ƙala ibn abbasin sai ibn abbas ya ce faƙala umaru sai sayyidina umar ya ce ud'uli al-muhajirin al-awwalin ka kira man muhajirai na farko wanda suka fara hijira manyan nan kira man su alladina sallu ila alqiblatayn sune waɗanda suka yi sallah suka fuskanci alqibla biyu sune almuhajirun alawwalun wanda ya kalli nan ya kalli nan to kiraman waɗannan da su za a zauna a tattauna fada'ahum ibn abbas a matsayin shi na babban yaron sayyidina umar sai je sai tattaro su fastasharahum kaga ran gadi ma da kowa ke tafiya kenan da gayya sosai da convoy ake zuwa a zauna ko ba mulki ne na dukan mutane da zagin da cin mutuncinsu ba duk wani ba fadi da duk wani makangarin dogari in an je ran gadi sai ce ya natsu don kar ya je ya haifan masarki da makiya in gwamna ne kai ya zubar mai da ƙura'a kun gano wannan da kyau ku kar ya sake ya wannan abun duk wanda ya zo da hayaniyan shi da wautan shi duk a karɓe shi annabi yana wannan annabi yana zaune ya je ran gadi kawai sai wani katon kawai ya zo ya ci kwallon manzan Allah kun gano wannan sabai za su yi ƙuro ya ce ku bar shi me ke faruwa ya ce dukiyan gwamnati ta kace ka rike muna nan muna cikin talauci a bani mana bana da na ce fa ne kaga wani kuma da wautan da ya zo manzan Allah ya shaƙi to yanzu in mala'ika Jibrilu ya tokare shi yanzu yaya zai yi kuna fahimtar wannan to ba mala'ika Jibrilu ba akwai umar fa akwai alfa akwai akwai gasunan amma yi haka ɗabi'a ne ya ɗauka irin dagacin unguwansu ne ma annabi ya ce ba shi mai matsalanka ya ce kuɗi annabi ya ce ku bashi aka ɗiba aka bashi ya koma gefe ya numfasa sai annabi ya ce to ka ji daɗi ya ce ya ji ya ce to ai ka shaƙe ni to kuma zan rama wannan shaƙa to kuma haƙƙina ne sai ce to a'a ai mu a garin nan an gaya mana in aka maka mugun abu ba ka rama kuma alheri ma kake ma mutum to kage labarin da ya zo masa kenan kenan sai ka rika yin tafakkudul ahwal kana binciken mutane da suka zama iri kaza me yasa suka zama kazan kuma karka tambayi wani je ka shiga filin kai bincike da kanka ƙarshen ta wanda kake bincike makiyinsu ne sai haɗa ka gaba da mutane gaban da har ka mutu suna faɗin mugun magana a kanka da zara'anka da abin da ya fassaru masa ga game da kai kenan jama'a mun gano wannan da kyau ku duk wanda ya zo yi magana kai da shi ka ji menene in ko ba haka ba ku to gaba ta salsali Allah ya rakuwa nabi ce to haka gaya muku eh to je ka an yafe maka ina fatan mun gano wannan in kai dolo ne sai ka ce to sun maka ƙarya yau za ka shaƙu ina bila shaƙe mana shi jama'a mun gano wannan da kyau ku. shi manzan Allah ba haka yake ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizin alaihi ma anintum harisun alaikum bil na raufur rahim duk wanda ya ce zai jagoranci al'umma to ya kwaikwayo daga annabi muddin da ya shirya ya tsira Allah madaukin sarki ka sa mu da shine sai yake cewa a kira su bayan da aka kira su sai nemi su. wa akhbarahum annal waba kada wa ƙa’abi sham sai nemi shawararsu to jama'a kunga, annoba ta sauka a wannan gari na sham Abin mamaki kun ga har isra'ila a wancan lokaci duk sham ake ce mata duka amma yanzu da tura suka karkasa suka ta garin wa ko wani gari sunan shi isra'ila mai suna yana da shugaban ƙasa akwai wani gari sunan shi yankin Filistin wajen zirin Gaza wajen kaza wajen kaza yana da shugaban ƙwaryen je kana yi ka sunan shi Muhammad Abbas akwai wani ƙasa wai wannan ƙasar sunanta Labna, akwai wani ƙasa wai wannan ƙasar sunanta Jordan akwai wata ƙasa wai sunanta Syria akwai wata ƙasa sunanta kaza duk fa ƙasa a lokacin gwamna suke da shi ina fata mun gane wannan da kyau kuma suna bin umarni ne da jagoranci na Sayyidina Umar dan Khattab duk abin suke wannan aikin Allah ya ƙara masu yarda kuna fahimtar wannan shi sa a lokacin da aka girmama mako aka ce duk abin da za a yi sai da shawaran ku za a yi ku kar ku ɗauka rayuwa da addini ba zai yiwu ba sai da ku daga ran da kuka ɗauki wannan ku sai Allah ya nuna muku ku ba ku isa ba wallahi ana nan Allah madaukin sarki in ma ya girmama kai ne ko in ka sa ma ranka wannan wallahi sai mai da kai ɗan kallo wallahi amma in ka sa ma aikin Allah kake yi za ka yi da ikhlasi wurjan janyi kaman kana yi wallahi azim sai Allah madaukin sarki ya martaba ka shi sa ba a ma aikin Allah taƙama da nuna isa Allah ne kawai ke nuna isa da takama domin alkibiriya'u wannan ya ce rida'i in ka sake kasa ku, sai ya mai da kai da kai da wofi wallahi ɗaya ne kiza karka yadda dan an ɗauke ka wani abu kai da kai wani abin ne ɗauki kai ba kowa ba ne sai Allah ya mai da kai kowa kana ɗaukan kai kowa ne sai Allah ya baka da kowan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Ya ce to kun ji al'amarin da ya faru fahtalafu suna cikin jawabi sai suka yi saɓani waɗannan suka ce faƙala ba'aduhum kada kharajta li amrin suka ce yalla bai kakkamanta ka fito wani al'amari ne mai matuƙan mahimmanci, wala nara an tarja anhu mu muna ganin ka ci gaba, kar ka kuskura ka janye daga wannan ran gadi naka, wannan shi ne shawararmu Allah ya ƙara ma khalifa ɗaukaka. Wa ƙala ba'aduhum wasu daga ciki suka ce ma'aka nas, kana tafada sauran manya-manyan al'umma jaruman annabi. wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabon annabi birjik ka taho da su mun gano wannan da kyau ku kai ai mu ina ganin kawai ka koma gida ka koma ba zai yiwu ba ka shigo cikin annoba da irin waɗannan mutanen ba zai yiwu ba ka koma kuna fahimtar wannan da kyau ku shine mala yace ai baqiyatu sahaba qalu zalika ta'ziman lis-sahaba sun faɗi wannan ne saboda girmama junansu da girmama sahabbai ka qaulihi kamar yadda mawaki yake cewa humul qawmu kullal qawmi ya ummu khalidi yace su ne jama'an da in an tattara jama'a babu irin su yake uwar khaladu Allah ya sa mu dace ce ina ayyalla bai ka koma kawai maganan ka shigo ba zai yiwu ba wala نرى an تقدمهم ala هذا الوباء mu muna ganin karka shigo da waɗannan zaɓaɓɓun mutane cikin wannan annoba da ya kama garin nan faƙala sai umar ya ce yar an ne ku tashi ku bani waje me yasa ya kore su ba su daidaita kan ra'ayi ɗaya ba ina fatan mun gano wannan da kyau ko ban waje sun maƙala sannan sai umar ya ce udu lil ansar ku kira man ansar fada'autuhum fastasharahum ibn abbas ya ce ni ko sai na je na tattaro mutanen madina manyan su kaf annabi ya zauna ya shawara da su ko sabilal muhajirin su umar ya shawara da su to su ma sai suka bi hanya irin na muhajirai wahtalafu bihim su ma suka yi saɓani irin nasu faƙala sai sai na umar ɗan khattab ya ce irfa'o an ne ku tashi ku bani waje sun maƙala sannan sai ya ce udu'uli man kana hahuna minal a mashhati ƙorashin minal muhajiratul fatihi ku je dattawa kaɗai za ku tsatsamo man na muhajirai waɗanda da su aka je aka yi fatahu na hajaru ilal madina ta amal fatihi ne waɗanda suka yi hijira zuwa madina a shekaran fatahu ai musallamatul fatihi au atlaka alamanta hawwala ilal madina ba'adal al fatihi muhajiran ko kuwa yana nufin bayan da aka ci makka da yaƙi waɗanda suka bar maka daga cikin dattawan makka suka tafi madina to su yake son aje a kikkira mashi su domin ya zauna ya tattauna da su ina fatan mun gano wannan da kyau mala ce wa in kana hukumu ha ba'ad al-fatih kadin qata'a al-ihtiraz an ghairihim mimman aqama bi makka wa lam yuhajir aslan tare da cewa a lokacin da aka ci maka da yaƙi sunan hijira ya yanke to amma akwai wanda suka bar garin suka taso suka barta to sai aka sanya alama aka sanya badala tsakaninsu waɗanda suka batta to suna da wani matsayi sama da waɗanda kuma suke nan ma a cikinta amma tare da ba su taka matakin hijira na sama ba shi sa sai na umar sai sanya su a matsayi na ƙarshe ya ce a ji a kira mai waɗannan dattawan fada autuhum ya ce sai na kira su falam yaktalif minhum alaihi rajulani mutum biyu daga cikinsu ba wanda ya saɓani faƙalu suka ce nara an tarji abin nas Yallabai, bai muna ganin mutanen nan kamar da su gida wala tuqdimahum ala hazal waba kar ka shigar da mutanen annabi cikin wannan annoba ka jefa cikin matsala kun gane wannan da kyau ku cin da dai ga annoba to lalle yallaɓai ina ganin muna ba da shawara a yi ƙoƙari a koma gida fanada umaru finnas sai sayyidina umar ya sa aka yi shela jama kunga in mutum bai karatu ba wannan aje shi a haka kawai shine gaskiya al'amari muddin mutum bai karatu ba ko ya karatu sama-sama bai kware ya goge ba ko ya karatu da yawa bai fahimci karatun ba kwata-kwata bai da fikihu Allah bai mai martaban wannan ba ko kuma ya karatun amma akwai son zuciya ta tare da shi ko ya karatun amma aka waye gari bid'a ta shige shi ya sa son zuciya irin na 'yan bid'a ya danna karatu to shi ne za ka je na faɗin maganganu na rashin kan gado yan na Umar daga yan mutum nawa mutum da gayyen mutum nawa ya yi ya kira waɗannan ya zauna da su ya tattauna da su ya ji maganansu ya rikoda ne da in ya zauna cin da tab ne kawai sai danna masu su faɗi magana in ya zo da waɗancan ya danna masu faɗa dole yadda zai tattauna da waɗannan ya kuke gani a yi kaza a yi kaza irin maganar da suka gaya mashi irin yan mai ruwa zai gaya maka duk tattaunawa da aka yi ne zai baka in samari ne mun gano wannan da kyau za a takaita ne muktasaran sun faɗa ya faɗa sun faɗa ya faɗa to menene jawabin ƙarshe da za a ce shine jawabin bayan taro mun fahimci wannan da kyau ku shine za a zo da shi in an kira waɗannan su ma haka za a tattauna da su in an kira waɗannan haka su ma za a tattauna da su ko ko jama'a din nau'i iri ɗaya ne ba a bayan nan muka ce in an zo ran gadi a kira mutane nau'i daban-daban ba kuma kowa a ba shi dama ya faɗi maganar da yake zai faɗa in wannan ya ɗaga nuka kar a ce lokaci ya ƙure a ya faɗi lokaci ya ƙure a ce sarki zai kwana a unguwan gobe zai dawo in ba inda za a sauke shi a share masallaci a sa mai katifa ai cikin talakawan shi ne in yi haka ina gaya muku wannan unguwan to in ka kira mai sunan shi ma ka faɗi maganan ɓatanci jikinka sai ya gaya maka kuma za su fito gaba ɗaya su kewaye wajen ne suna ba da tsaro yaransu da manyansu to amma waɗannan abubuwan gaba ɗaya cin da suna hudda da matsafa in matsafi ya haka kawai sai ce kakkaje akwai wani gadon zare to ko shi matsafi wutan jahannama zai kai ka kai hankali ya kamata wannan matsafin ka sa a rataye shi ba zai tuba ba ina fatan mun fayan mun gano wannan da kyau to za ka zo ka ji sayyidina Umar da ya ɗauki shawara ɗaya cikin shawarwarin shi ma nan ba sai da aka ce bai shawara aka ce matsoraci ne aka ce mai kaza aka ce mai kaza ko a ce magana daya sai kai magana wajen guda ɗari da mutane daban-daban kaga wannan shi ake ce ma wauta da rashin sanin ka'idan karatu da rashin fahimtar shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko duk wanda ya san karatu ya fahimci ilimi ya fahimci yadda yake jagorancin al'umma wallahi irin waɗannan mangani ba zai taɓa yin shi ba yo in za mu sai wannan kwaya dai ba sai in yi mitin da mutum hamsin ba kowa ina jin ra'ayin shi da haka da haka ne sai in gina nawa kwakwalwan ta zama ta yi fas ni ban takaita mutum ɗaya zai gaya magana ba shine sai yanzu ina magana wani lokaci sai ka ce wai wa yake gaya mashi ba wanda yake gaya ma jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sai ya kamata kowa ya natsu in matsayinka bai kai ba matsayin shi ya kai saboda shekarun shi da dadewan shi da gogewan shi da ilimin shi da yafi naka duka to ya kamata ka natsin ka ga wani abu ka jira za ka kai wannan wajen sai a ga me za ka yi haka banu isra'ila da suka suna cewa su fir'auna su waye Allah ce shakoro munku zai danka abin a hannunku zai ga abin da za ku yi amma kar ka ɓata rawanka da tsalle in kai wasa billali zai ƙara maka nisan gado Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ko kan kuciya kenan to shine sai ke cewa faƙalo nara an tarji abin nas yalla ina ganin a dai koma da mutane wala tuqdimahum ala hazal waba kar ka shigar da su cikin wannan annoba fanada umar finnas sai umar ya sa a shela cikin mutane cewa inni musabbihun ala zaharin ya ce ni zan waye gari akan abin hawa na. manufan wannan shine zan koma gida mun gano wannan da kyau ko ai musafirin fi saba rakiban zan waye gari a matsayin matafiyi tun da asuba da jijjifi to ko kowa ya shirya abin hawan shi koma gida za mu yi to in zamanin yanzu ne to sai waɗanda aka yi shawara da su na farko sai su ce su ba a ji shawararsu ba sai su koma su tsubbace sun koma gulma jama'a ba haka yake a musulunci ba in ka ba da shawara ba a ɗauka ba ko to jingine ta ba daidai ba ne buwancan kai fatan alheri ita ma ta zama shawaranka ka ƙara amfani kenan amma cin da mun faɗa ba a ji namu ba na suwa to shi kenan mun koma gefe suwa na ɗin su je a ci gaba ta bido sai a tafi da su sai a mai da ku ‘yan kallo ba a haka sai ga komo ka ce wannan ai tace ce shawararmu ina fata mun gano wannan da kyau ai ƙarin ilimi kenan yau ka zo makaranta an ce maka alo an baki wauzal to gobe kuma so kake a ƙara wai maimaita maka alo an baki wauzal sai a goya maka me alulallan hakuri raba guji koko alulan jaye alkafa lam jaye mi min jaye ne ko ya nu'ara to ba shine ba <laughs> ko ko yake ma Allah kiyaye abin ne an dade ai ina fatan mun gano wannan da kyau to yace to shi gaskiya zai waye gari ala zaharin ai zaharin rahila raji'an ilal madina zai waye gari gaba ɗaya ya koma zai tafi gida fa asbahu alaihi saboda ga kowa ya waye gari mutu rakibina muta'ahibina kowa ya zama mai kintsi lirruju ilaiha mu ba za mu koma gida mun gano wannan da kyau ku kowa ya kintsa to tafiya ta tashi qala abu ubaida ibn al-jarrah sai abu ubaida ibn al aminu hazihi al-umma sai ke cewa a firaran min La a firaran min La ya ce yanzu yallaɓai gudu za ka yi daga ƙaddaran Allah za ka tsere maƙaddara ko gudu za ka yi faƙala umar sai sayyidina umar ɗan khattab sai ya ce lau ghairuka ƙala ha ya ba ubaida ce wallahi da wani ya faɗi wannan maganan ba da kai ba wallahi baran yi amfani da wannan damar wallahi abin da wasu kai billahi lazi ba don su ba ne na rantsi da Allah sai nima maganinsu amma a juru zuwa da tulu rafi jama mun gano wannan da kyau ku ana yawo kai na yawo sanda na yawo kere na yawo wata na za a haɗu a daidai wallahi akwai wanda kake girmama shi ba dan baka da yanda zaka iya da shi bane kun gano wannan da ke ku? sai ɗagawa ta kai shi ya saki magana shine ya gaya mai shi ce wallahi Abu Ubaida ba dan kai bane wannan ya ƙara samu zuciyar shi komi zai iya faruwa ba fa abin da zai yi duk abin da aka yi mai amai kenan abin da dama zai yi a baya riga ya yi shi ne surutu jama'a mun gano wannan da ke ku an riga an san me zai yayi duk hayaniyan iska da mutum ke yi ku yana yin abin da yake gani yana da daman yi ne ya san daman ka shi sa mai hankali bai fara aiki sai ya tsaya ya karance ka sama da shekaru ina fatan mun gano wannan da kyau ya ce wallahi da kai ne la'adabtahu ya ce sai na ladabtar da shi radihi alayya da wannan maganin iskan da ka faɗa min ita fi mas'alatul ijtihadiyya game da matsala na ijtihadi yawa mun gano wannan na kyau ko matsala na ijtihadi ana zargin wani ne yace naji din ittafaqa alaiha aktharun nas wanda mutane da dama sun karkata akan ta min ahlil hall wal aqd na waɗanda su ne masu kullawa da kwancewa au hiya litamanni fala tahtajil jawab ya ce wannan abin da yake nufi bai ma nufin a bashi ansa wal ma'ana anna ghayruka mimma la fahama lahu idza qala zalika yu'azzaru yace wallahi da ka ne wanda bai da fahimta da ƙwazo da ilimi da ganewa ya faɗi wannan magana sai ne mai ta'aziri amma irin ka ya faɗi wannan maganar ka ne matsayi irin naka da aka ja ka ajika aka yi ma kaza kai za ka faɗa haka na'am Umar ya ce, An ji ɗin, na firru ila la, na firru min lahi ila la, za mu gudun maƙaddaran Allah, wani ƙaddaran Allah za mu tafi. Mun gano wannan da kyau ku? Ina fatan mun gano wannan da kyau. Mun guje ma wata ƙaddaran, amma wata ƙaddaran kuma muka shiga. Kusa abu mamaki, abu Ubaidata ibn al-Jarrah a cikin wannan annoban ya mutu. wannan annoban Amuwa sai ta kashe shi to shi bai da izinin ya fita sau dama yana cikin garin lokacin da sayyidina umar ya koma garin madina ai yan watan yan shekaru ba su hudu ya ƙara ba da ya zo rasuwa sai ce da abu ubaida na da rai to da shi zai naɗa kawai shugaban musulmi saboda annabi ya ce amina hazihil umma dama yana da wani aikin arziki mutumin kirki ne ana yaba an yaba da shi a kafan shi ne ta zame to zamiyan kafa hana kuma abin da ya dace a ce yayi yayi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ce da ya sa shi saboda Abu Ubaida da Umar ya faɗi wannan maganar natsuwa ya tuba ya gane cewa bai kamata yi irin wannan maganar ga shugaba ba shugaban nan ko ba je na je na yi ka ne shugaba shugaba ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sai ce a ra'aita lauka na laka ibulun habatat wadiyar laho udwatan ya ce me kake gani idan kana da dabbobi guda biyu sai ya zama kaje kiwo da su sai ya zama wajen kiwon nan yana da ɓangarori biyu ne ma hasibatun ɗayan busasshen waje ne bushe kawai faƙo ne mun fahimci wannan da kyau ko hasaba ɗayan yana da bunnan wal akhar aljadaba ɗayan kuma gashi nan abubuwa da ya banya dausayi abun gunun ban sha'awa alaisa in ra'aita alhasaba ra'aita bi qadarillah in kai kiwo nan kai kiwo da kaddaran Allah wa in ra'aita aljadaba ra'aita bi qadarillah kun gano wannan da kyau ko in kai kiwo wajen da yake da danshi da dausayi da ciyayi lub-lub-lub wannan kayi ne a bisa kaddaran Allah in can mai fakon ne kaje je kai kiwo wannan shi ma kaddaran Allah ne ƙala faja abdurrahman bin aufin ana cikin tattaunawa can sai ga abdurrahman ɗan auf ya zo wa kana ban fi da hajatihi baya nan duk aka wannan abin ya je biyan bukatan shan wani waje faƙala sai ce inna indi fi haza ilman da ya zo ya ji duk wannan ɗaɗin sai ce kai jama'a ku saurara hadisi daga annabi sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kono naji annabi yana cewa jama'a kun ji duk an gama ijtihadi ko an gama ijtihadi malamin malukun ijtihadi yayi ijtihadi abu hanifan ijtihadi ya ijtihadi shafi'in ijtihadi ya ijtihadi haka ahmad dan hanbalin ijtihadi ya ijtihadi duk ba sun gama ba kowa ya faɗi fatawan shi to gaba ɗaya sai ce na ji annabi ya ce yanzu duk wancan ijtihadin an buga mai bom ya tashi aiki ba wanda za ka ƙara aiki da shi kana fara aiki da shi sai ya ce kai makiyin annabi ne bayan ka san na annabi ba aiki da fatawan kowa inda ga na annabi sai in kai arne ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko na ji annabi yana cewa idan sami itin bihi bi ardin in kuka jiyo annoba a wani gari fala taqdamu alaihi kar ku sake ku shiga wannan garin wa idza waqa'a bi ardin in annoba ta abko ga gari wa antum biha kuna ciki fala takhruju firaran minhu kar ku fita daga garin don gudun wannan annoban Ƙala sai ce fahamidallahu umaru sai sayyidina umar ya gode ma Allah sun man sarafa sai ya ƙara gaba yanzu duk wancan ijtihadin ba da su yake aiki ba da me yake aiki da hadisin annabi me yasa ma ya waiwaye fata wani malami dan ba ta annabi ne inda ta da annabi za kira wani ce an tattauna da shi ma abin kai wai wanda yake cewa ya fahimci karatu wai sai ya ce wai malam wani ya ce malam wani ya hadisin annabi ake ce maka malam wani ya ce malam wani ya ce wannan yake nuna cewa raunin imani da ƙarancin fahimta da kuma talaucin kayan aiki ni abin da zai sa mutum iya fahimtan maganan annabi da maganan wani mal ilmu lasbaka nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'ayi fakihi wannan ba ilimi bane wauta ne a ce wai annabi ya ce ko annabi ya aikata wai ga ce wai malamin fiqihu na ya ce <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku in ana neman wawa wanda ya bada dariya na shekaran to kai ne ka san ka shiga abin da ba naka bai fi karfinka sai ke ta bada dariya Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi mala yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a littafi na 76 kitabut tibbi babi na 30 babu ma yadhkuru fi ta'un babu ma yuzkaruna ma yuzkaru fi ta'un babu la adwa wala tiyara wala hamma wala safar wala nau wala ghul wala yuradu mumarradun alal musih wannan babi zai bayani cewa babu adwa ma ma'anar adwa malam yace na fama kanatil jahiliya tazumuhu a ciki annabi yana kora irin abin da mutanen jahiliya ke riyawa ne wa ta'taqiduhu suke ƙudurcewa a cikin ƙudurinsu na zuci annal marada cewa rashin lafiya wal'aha da annoba ta'addi bi tabi'iha wai da ɗabi'anta da ikonta take tashi ta kama abin da take so ta tama, la bi fi'ilillahi ta'ala ba wai da aikin Allah ba to wannan babu cuta da kanta ba ta iya tashi ta kama wani in Allah ya kaddara za ta kama ka ko kana ko ina ne sai da kama ka sai dai akwai matakan da ake cewa in kai kaza kila rashin lafiya ko lalura iri kaza ya kama ka to a irin wannan lokacin karke wannan abin ka ce ai sai da ikon Allah ai akwai asbab amma cutar da kanta ne take da ikon ta kama ka ba da wannan in Allah ya kaddara kana bangon duniya ma sai ta kama ka ake ba da labari cewa wasu al'umma ne daga cikin al'ummomin da aka yi a da suka saba ma Allah maɗaukin sarki sai Allah ya turo musu tururuwa mai fuka-fuki gaba ɗayan tururuwa yin nan adadin mutanen garin adadin tururuwa duk wanda yake gona ne wanda yake kasuwa ne mara lafiya ne mace ne tana girki a kicin kowaye tururuwan sai ta tashi sai ta shige hancin shi ta shiga kwakwalwan shi ta dinga kuɗa sai ta tsitsinke komi ya faɗi ya mutu to ɗaya daga cikin mutanen garin da ya ga haka sai ya gane cewa hanci tururuwan ke shiga sai ya ɗaura hancin shi sai biya tara dukiyan garin baki ɗaya zinari azurfa azarbaji kudin garin duka sai tara a wani waje ya binne ya ɓoye sai ya tsere maka sai da aka shekara da shekaru sai ya jinga da wani mutumin maka cewa ka je waje ka za ka haka za ga dukiya iri ka za ka kwaso ka kawo ni kuma ni alkawari zan biya ka kaza ilai ko wannan mutum ya je kwaso mai da dukiya masu yawa a bayan raƙuma da jakuna da alfadarai ya kawo mai ya shirya dukiya dukiya ga ta nan fululu ya ɗiba abin da ya alkawari na jinga ya biya wancan cikin duk dube-duben da yake sai ya buɗe wani kofi na zinare yana buɗewa a shi akwai tururuwan shi na nan na jiran shi ta shige hancin shi kawai ta cinye shi ya mutu kaga Allah bai kaddari zai mutu a garin ba ko da ya zauna a garin tururuwan ba ta shiga hancin shi ba na tsawon wannan shekarun amma Allah ya kaddari ya gudu ya bar garin ba a gudun annoba Allah ya kaddar za ta bi ka sai ta bi ka haka ya mutu wasu sai suka gada kila ba maki akwai ƴaƴan da Allah ya kaddare za a haife su waje kaza kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma da ya tuba ko ya bi Allah to ba abin da zai faru da shi da ya tuba ya bi Allah tuba na gaskiya ba zai waiwai wancan dukiyar ba sai gode ma Allah da Allah ya fishe shi <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to annoba ba ta tashi ko cuta da kanta ta kama wani ba zai yiwu ba shi yasa dan kai mu'amala da kuturu kuturta sai dai kai kyamaci abin amma dai kuturta da kanta ta kama ka ba zai yiwu ba in Allah ya kaddare za ka zama kuturu garin ba kutare baki ɗaya kawai sai ka zama kuturu la wala tiyara sannan canfi mun yi bayanin canfi a baya wala hama sannan babu hama ita wannan hama maganganu biyu malamai suka faɗi a kanta annal araba kanat tasha'umul bil hama su mutanen larabawa a jahiliya sun shu'umta ta wahiyar ta'irul ma'aruf minat tsiyarin lai tsuntsu ne daga cikin tsuntsayen dare wakila wasu suka ce hiyar buma ita ce a buma ya sunan buma mujiya kun gano wannan da kyau ku suka ce ita ce mujiya ita ke ce ma bumatun Allah ya maɗaukin sarki ya sa mu dace ita mujiya ita suke ce ma abin nan tsuntsun dare ka lura da kyau mujiya ba ta yawo da da rana da yaushe mujiya take yawo da dare ne qalu suka ce kanat idza sakatat ala dari ahaduhu to su sun kasance idan mujiya ta faɗo ala dari ahadihim a gidan ɗaya daga cikinsu fara'aha ya ganta a haka to yana ganinta na'ihatul lahu nafsahu ta zo tana sanar mai da mutuwan shi ne aw da ahlihi ko ɗaya daga cikin iyalan shi wa hadha tafsirin malik ibn anasin. malik dan anas shi ya fassara abin da suke nufi da hama kenan ko a nan ƙasan hausa lokacin lokaci an ga mujiya ba mata irin wannan camfin to annabi ya ce wannan ƙarya ne ita mujiya dabba ce da Allah ya ta da yaushe take rayuwa daddare ne والثاني فسر نبي أن العرب كانت تعتقد anna izamun mayyit larabawa wasu na riya cewa ƙashin mamaci ne da aka binne to shi ke tasowa wakili suka ce ruhahu wasu ga ci a ran shi ne tan qalaba hamma ita take rikiya ta zama tsuntsuwa ta tsiru tana tashi wa hadha tafsir aktharul ulama wannan shine fassara mafi yawancin malamai wa huwa al-mashhur shine mafi shahara wa yajuzu an yakuna al-murad naw'aini fa innahuma jami'an batilan dukkanin bangarorin guda biyu ba daidai bane yanzu misali magana imam malik ga ta ita ce ba wacce take shahararriya wanda mutane da yawa suke a kanta ba amma ka da ƙasar nan kuma waɗannan malaman fadan ita za su ɗauka da waye faɗa maluku ne amma jumhuru kuma saɓanin fatawan maluku suke a kai dubawa za a yi wane ne ke kan dalili ba maganin jumhuru ba ba dimokuraɗiyya ba ne musulunci a ce su wane ne suka fi yawa kuna fahimtar wannan da kyau Allah ya aiko annabawa annabi ya zo yi wa'azi gaba ɗaya sai annabi ya ce ya ga wani annabin ma mutum da ya yi imani da shi duk mutanen garin ba su yi imani ba kaga jumhuru suna can ne waɗanda ba jumhuru ba kuma suna nan to in ka je ka samu waɗancan 'yan jamhurin to su kuma can ba za su yi kafare za su zama sau dama su suna bin yawa ne kuma ma yawan ma ƙarya ne ana yawa ne ana tunkarar nasi sai ka kasa gane wai annabi ya faɗi magana wai sai aka ɗauka wai malamai su ne suna supervision ɗin annabi abinda annabi ya faɗi su za su yi kwaskwarima duk wanda ya ma hadisin annabi kwaskwarima yana tsane. Allah kalma ce ta radda ya ka daga san wannan kawai an sa zaka yake imani inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ta'ana ina fatan mun gano wannan da kyau amma rubutu zai fito za ku gani bayyana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ibtal zalika sai annabi ya bayyana cewa wannan ba daidai bane wa dalalatul jahiliya kuma batani na jahiliya fi ma ta'taqiduhu min zalika cikin abin da suke riyawa to tambaya anan ƙashin mamaci yake cewa yake rikidewa ya zama haka ƙashin mamaci haka ne to ƙashin mamaci me bahaushe ke ce mai irin wannan shine fatalwa ina fatan mun gano wannan da kyau sun kasa fassara me fatalwa jama'a fatalwa ba mamacin ba ne wannan ƙarin ɗin aljanin da ke ɗamfare da kowane mutum ne da annabi ya ce kowa na da to shi ne wanda in ajalin shi bai zama ɗaya da mutumin ba kuma bai bar gidan ba ko ya je tare a makabartan ko ya gaban kan shi tafiyan shi ba to sai ƙoƙarin dawowa gidan kuma sai ya ƙoƙarin maimakon ya zauna ma aljanin shi a sai ya ƙoƙarin rikida da suran wannan mutum shine sai ga mace ta kama hanya za ta bayi a irin bayin gargajiya da ake a wajen ɗaki a wani lungu kawai sai ta ga mutumin a tsaye aljanin da yake son ya fito nuna mata fa ita shine wani kun gano wannan da kyau ku sai ta sheko a guje ta ta ga wani to shine sai ce ta ga fatalwan shi ne sai a ƙaryata ta mai gidan ma ya je sai ya gan shi shi ma sai ya saki buta sai ya sheko sai ce wallahi na gani sai a ce fatalwa ne ina fata mun gano wannan da kyau Qur'ani za ku karanta ba dare ba rana kuna azkar duk abin da ya samu ya shafi saban Allah ku daina a wani lokaci kuma sai shi aljanna in ya dawo sai ya samu wane ne ke da raunin azkar a cikin mutanen gidan sai ya shiga jikin shi in aka zo ana ruqya sai ya ce ai shine kakanta ko kanin babanta da ya rasu din nan kaza kaza kaza kaza kaza shine waɗannan mu'tazilan sai zuke cewa wai ga shi an ce ma mamaci ya mutu ya gudo ma azabar Allah har ya zo ya shiga cikin kaji jahile da kikai karamin sani dai kukumi ne in baka san abu ba ko karka sake kai magana don ka ce kai ahlus sunna ne kenan kawai sai karga shiga cikin karambani kana zuwa kana faroto miyagun abubuwa cikin aqidin mu'tazila kana zuwa da shi cikin ahlus sunna kana yaɗawa saboda su ma ahlus ba su da kan gado ba su ma san me suke yi ba domin ba ƙida ne ke gabansu ba abin da ke gaban su ne su suna samu kuɗi samu ɗaukaka wannan kaɗai shi ke gabansu su tsaya su binciken me ake gaya ma al'umma tun asali ba ma sa binciken wannan fa shi sa dole ne a kwamiti a izala na binciken fatoyin malaman izala na da da abin da suke faɗi yanzu shin wasu irin aƙidu suke gaya mutane kar a waye gari izala tana ɗaure ma tana ɗaure ma mu'tazilanci tana ɗaure ma jahamiyanci da murji'anci da duk abin da yake miyagun aƙidu ne gindi ba ta sani ba dole ne a sa ido game da malaman juma'a malamai masu ban juma'a masu fatawa masu fure ba masu wa'azin mako da jiha da malaman ƙasa da malaman fatawa da malaman komi a binciki irin maganganun da suke faɗi shin wannan ba wata muguwar aƙida ce suke saki ba domin wannan aƙida na maganar aljannan da mutanen suke aƙidan mu'tazila ne ba a taba sanin ahalus sunna da shi ba amma kuma gashi an marabce su a cikin ƙungiya kuma an ja baki an yi shiru ka faɗi magana sai a ce wai ka soke ƙungiya sai a bar addinin annabi ya lalace dan kawai wani zai ce an soke shi ku ba ku sukan wasu jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa dole a yi kwamiti kuma dole a ɗauki matakin gyara in ba ku yi wannan ba ko billahi lazi kun dinga jin surutu a bakin matasa kenan dan suna bincike yanzu akan milal da aqaid da sauransu to kuma suna gane wane da wane mu'tazila ne wane da wane jahmiya ne wane kuma murji'i ne wane kuma jabari ne wane kuma kadari ne wane rafidi ne wane kaza ne amma kuma duk ana tafiya tare da su kuma suna barbarin mugun aƙidansu a cikin tafiyar to kuma dole a wannan magana in ba haka ba ko za ku yi ta jin maganganu na sharhin bayan labarai irin wannan domin dole a kaulin attention ɗinku a gaya muku gaskiya ba kawai don mutu ya ce na tare da ku shi kenan sai riga ɗauko abubuwa na aƙidu ɓatattu ruɓaɓɓun aƙidu yana shigowa cikin gayyen ahalus sunna yana zubawa kuma a ja baki an shiru in an magana cewa ana sukan ƙungiya shi sa ya da ku yi hankali Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum